وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a na nan sabuwar jami'ar bayero da ke nan kano a wannan yammaci na laraba daren alhamis a yau muna 28 ga watan rajab hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1443 wanda kuma yake daidai da biyu ga watan uku shekarar miladiya ta 2022 a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna alfawa'id na al'imamul allama muhammad ibn abubakar ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na uku cikin wannan littafi ah, idan ba a manta ba gabar da ibn qayyim yake magana a kanta ko yake kokarin ya warware ya yi sharhi a kanta shine zuwan au da ta zo cikin faɗar Allah subhanahu wata'ala inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid inna fi zalika lalle cikin wannan abin da ya zo a cikin wannan sura ko kuma cikin alkur'ani duka la zikira akwai wa'azi liman kana lahu qalbun ga wanda ya kasance yana da hankali aw alqasama wa huwa shahid ko ya wato ya kada kunne ya saurara ya karkada kunnensa ya saurara wa huwa shahid yana halarce da zuciyarsa ah, a nan ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗi kamar yadda ibn qayyim ya mana sharhi ya faɗi abubuwa guda biyu waɗanda dole ne sai mutum ya haɗa su sannan zai iya samun fahimtar alkur'ani zai iya samun abin da zai wa'azantu da shi a cikin alkur'ani wa'azin alkur'ani zai ratsa zuciyarsa na farko ya zanto lahu kalbun yana da zuciya zuciya mai rai zuciyar da take fahimtar abin da ake gaya mata sannan kuma wa huwa shahid au alqasama sannan kuma ya karkada kunnuwansa ya kasa kunnuwansa ya saurari abin da ake karanta masa wa huwa shahid sannan yana halarci wato zuciyarsa tana tare da shi bai gafala ba tunaninsa bai tafi wani guri ba to anan idan ya zanto kamar yadda ibn al-qayyim yake bayanin cewa waɗannan abubuwa ake bukata sai sun samu sannan mutum zai fahimci alkur'ani kuma alkur'ani ya masa tasiri to me yasa aka kawo au wadda take nuna zaɓin ɗaya daga cikin abubuwa biyu to shine yake bayar da ansa dangane da zuwan wannan au ɗin shin au ɗin nan ma'anarta wawun ce tana nufin wawul atafi tana nufin da ko kuma tana nufin ko to shine ce fa in qila idza kana ta'assur inna ma yatimmu bi majmu'i hadhihi al-umur idan aka ce idan ya zanto shi wannan tasiri yana samuwa ne ta hanyar haɗuwar waɗannan al'amura duka fama wajhu dukuli a au to me kawo au kuma a cikin jumlar a cikin ayar inda Allah ce au alqasama wal mawdi'u u wawul jam'i kamar kamar a ce wawul jam'i ne aka ambata a gurin wawu da take nuna haɗa abubuwa biyu ba take nuna zabin ɗaya daga cikin abubuwa biyu ba la mawdi'u aw allati hiya li ihda shay'ain li ahadi shay'ain ba a kawo aw wacce ke nuna ɗaya daga cikin abubuwa biyu ba qila sai yace hadha su'alun jayyid To wannan tambayar na da kyau wal jawabu anhu an yuqal to ansa akan wannan shine a ce khurrijal kalamu bi aw bi itibari hal al mukhatab al mad'u an kawo aw a cikin wannan magana duba da la'akari da shi wanda ake magana da shi ko ake wa da'awa mutanen da ake wa da'awa iri-iri ne ba kashi ɗaya ba ne kamar a cikin littafinsa madarijus salikin a cikin mujalladin farko shafi na 441 ya ambaci kasa-kasan mutane guda uku ƙarƙashin wannan ayar kaso na farko shine wanda zuciyarsa matacciya ce to wannan daidai yake da wanda ba shi da ma zuciyar man kana lahu qalbun bayyitun fa hadha kamar la qalba zuciyarsa matatta ce kwata kwata ba ta da rai to wannan dama ba zai amfani da wani abu na wa'azi ba ko an masa ma babu inda wa'azin zai shiga domin ba ya da zuciyar da za ta fahimci wa'azin har ta yi aiki da shi to wannan kaso na farko kenan cikin mutane mai matacciyar zuciya kaso na biyu wanda yana da zuciya kuma zuciyar mai rai ce kuma zai iya fahimtar abin da ake gaya masa sai dai kuma gaba ɗaya bai ba da hankalinsa ba bai tattaro hankalinsa guri guda ba bai kasa kunne ya saurara ba ana faɗa ana faɗa masa amma hankalinsa yana wani guri sauraka yana da kalbun hayyun wa'i lakinnahu lam yulqi sama yana da zuciya wacce ke rayayya kuma mai fahimta inda zai nutsu ya kasa kunne zai fahimta amma bai kasa kunnen ba saboda haka shi ma wannan ba zai amfana da abin da ake gaya masa ba sai na ukun ukunsu shine wanda yana da hankali yana da zuciya mai rai sannan kuma ya tattaro hankalinsa lokacin da ake gaya masa to wannan shine abin da ake faɗa masa zai masa tasiri kuma zai amfane shi zai fahimce shi da wuri to saboda haka mutane iri-iri ne sannan cikin mutane akwai wanda yana da wato a shirye yake daman saboda halittarsa da Allah subhanahu wataala ya masa ta asali bata gurɓace ba yana nan da fitrarsa akwai nurul fitra tare da shi kuma zuciyar shi a shirye take idan an yi mata bayani wannan bayanin ya shige ta ya yi mata tasiri yana cikin wannan shiri koyaushe to wannan shi ma dan abu kaɗan yake jira da zarar ya samu wannan bayanin shikenan zai bi ƙauya shi ne ya ce fa inna minan nasi man yakunu hayyal qalbi daga cikin mutane akwai wanda zuciyarsa mai rai ce rayayyar zuciya ce wa'iyahu zuciyarsa mai kiyaye abin da ta ji ne aka gaya masa zuciyar za ta fahimci abin da ake gaya mata zai ratsa zuciyarsa ta fitra fitrarsa a cike take bai samu gurɓacewar tunani ba ba gurɓata masa tunani ba ba a karkatar masa da fahimtarsa ba fa'iza fakkara bi kalbihi to wannan idan ya tsaya ya yi tunani da wannan zuciyar tashi rayayya wajala bi fikrihi ya yi kai kawo da tunaninsa wato ya sanya tunaninsa cikin al'amuran da allah subhanahu wa ta'ala ya aje gabansa na ayoyinsa a sama da ƙasa da halittu manya-manya da suke kewaye da shi ya tsaya ya tunani cikin waɗannan abubuwa da ubangiji subhanahu ta'ala ya halitta tare da shi da sauransu dallahu qalbuhu wa aqluhu ala sihhatil qur'an to wannan zuciyarsa da hankalinsa za su nuna masa lalle abin da alqur'ani yake faɗa gaskiya ne saboda me saboda daman can tunaninsa bai gurɓace ba hankalinsa yana nan cikakke zuciyarsa tana nan rayayyen zuciya to da zarar ya tsaya ya tunani to abinda yake cikin alkur'ani na wa'azi da hikimomi da ubangiji yake kawowa zuciyarsa za ta nuna masa waɗannan abubuwa Wa'annan annahu zai fahimci cewa wannan abu gaskiya ne wa shahida qalbuhu bima akhbara bihi alquran zuciyarsa za ta hararo abinda alqur'ani yake bada labari wato da wannan hasken fitira ɗin duk da cewa ba za ta iya hararo komai daki-daki ba amma za ta iya hararo abubuwan a dunkule sai dai alkur'ani ko kuma abin da ya zo da wahayi alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam su za su zo da bayanin abin daki-daki dalla-dalla kamar da muka yi bayani a wancan zaman cewa daga cikin mutanen jahiliya akwai waɗanda suka fahimci abin da suke yi na bautar gunki shirman banza suke yi ba daidai suke yi ba tun gabanin alkur'ani ya sauka tun gabanin aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama suka bar abin da suke bautawa na gumaka suka shiga neman inda gaskiya take to kaga wannan fitrar su ce ta da take tare da su bata gurbace ba bata lalace ba abin da alkur'ani ya zo da shi na tauhidi sai ya zanto sun riske shi da zukatansu tun gabanin ma alkur'anin bai sauka ba amma kuma ba za su iya riskar abin wato da bayaninsa daki-daki ba za su iya riskar abin a dunkule za su iya riskar lalle akwai lahira akwai mutuwa akwai tashi bayan mutuwa in an mutu za a kuma tashi akwai wata rayuwa ta barzakh amma ba za su iya sanin yaya take ba ba za su iya sanin bayan an tashi yaya za a yi hisabi ya za a tsaya gaban Allah subhanahu wata'ala ya za a yi tsallake siradi da abubuwan da su za su faru a ranar gobe kiyama duk ba za su iya kawo wannan da kwakwalwarsu ba alkur'ani shi ya zo da wannan bayanin daki-daki to amma zukatansu za su iya fahimtar lalle akwai wani abu lalle akwai wani abu to wannan shi ne sahibul fitrar salima zuciyarsa za ta fahimta da zarar kuma alkur'ani ya zo ko wahayi to nan da nan sai ya gaskata kuma ibn al-qayyim rahimahullah a cikin madarijus salikin yana misali da sayyidina abubakar tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ce wasu daga cikin malamai suna cewa misalin sayyidina abubakar da annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar misalin mutane ne guda biyu da suka shiga wani gida gidan na yana kunshe da abubuwa manya-manya na ban mamaki masu jan hankali kwarai da gaske sai ya zanto shi guda ɗaya ya ga abubuwan a tura a dunkule amma kuma bai gansu dalla-dalla daki-daki ba guda kuma ya samu ganin komai yadda yake da suka fito daga wannan gida to duk abin da ɗayan ya faɗa na ban mamaki a cikin gidan shi wannan da suka shiga tare zai gaskata shi duk abin da ya ce a cikin gidan na akwai kaza akwai kaza akwai kaza mai ban mamaki to zai ce eh gaskiya ne saboda shi ma ya shiga ya ga abin amma a dunkule to haka yadda abubakar ya kasance tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fitrarsa lafiyayyen zuciyar da Allah subhanahu wataala ya sa masa da lafiyayyen hankalinsa da kyakkyawar halittarsa ta asali da bata gurɓace ba ya zanto daman can a shirye take a faɗa take a faɗake take yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana karanta alqur'ani yana faɗar abubuwan da ya zo da su na gaskiya yake cewa eh gaskiya ne gaskiya ne saboda ya san wato fitar zuciyarsa ta nuna masa abin a wato a dunkule amma kuma bai iya samun tafasilin su ba wato bayanin su daki daki sai da alqur'ani ya sauka walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin saboda shi alqur'ani shi yazo da abin da yake bayani dalla dalla bisa ilimi to daga lokacin ne da zarar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu kaza abu kaza abu kaza sai ya ce gaskiya ne da ya ji an karanta wahayi sai ya ce abin da aka faɗa gaskiya ne baya ja saboda me saboda yana da wato sanin abin da zuciyarsa amma a dunkule bai san bayanin sa ba filla filla sai ce fakana wurudul qur'ani ala qalbihi nuran ala nuril fitrati saboda ka zuwan alqur'ani da zai zo ga zuciyarsa ya shiga zuciyarsa to haske ne zai tirar da haske dama akwai haske a cikin zuciyarsa sai hasken qur'ani kuma ya zo sai ya ƙara haskaka zuciyar dangane sai ga ya karba abin ba tare da an sha wahala ba yace wa wasu wasfu zai qila fihim to wannan shine sifar mutanen da Allah subhanahu wataala yake faɗa yake magana a kansu yace wa yara alladhina utul ilma anna wa yara alladhina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika alhaq huwa alhaq wa yahdi ila sirat ila sirat alaziz alhamid shi wa yara alladhina utul ilma waɗanda aka ba su ilimi wato waɗanda suke da ilimi ingantaccen ilimi suna ganin alladhi unzila ilayka min rabbika alhaq abin nan da aka huwa alhaq abin nan da aka saukar maka daga ubangijinka shine gaskiya sannan wa yahdi ila siratal aziz alhamid yana shiryarwa zuwa ga tafarkin Allah mabuwayi kuma abin sha yabo kaga anan ubangiji subhanahu wataala yana yaban waɗanda Allah subhanahu wataala ya ba su ilimi ya zanto suna da ingantaccen ilimi ilimin da suke karanta dangane da abubuwan da suke kewaye da su suna karanta kitab Allah mashhud suna ganin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya halitta a sama da ƙasa da yayoyin da ubangiji subhanahu wata'ala ya rasa a jikinsu a halittarsu to da zarar wahayi ya zo sai su gane cewa eh wannan abin da ya zo cikin wahayi gaskiya ne wannan abin da alkur'ani yake faɗa gaskiya ne saboda suna da wani ilimi da yake tare da su saɓanin waɗanda ubangiji subhanahu wata'ala ya toshe musu basira ba sa ganin komai cikin duhu suke didim to wanda duk yadda hasken wahayi ya zo ba lalle su gane shi shi ba kamar wanda yake makaho ne didim baya ganin komai saboda ka koda akwai haske a gabansa ba zai iya gane inda yake sa kafa ba ka hasken ba zai masa amfani ba to haka nan su ma waɗannan su kuma waɗannan da yake suna da nurul fitra sai zanto abin da ya zo musu da gaskiya da zarar an karanta musu shi za su je gaskiya ne sannan wa qala fi haqqihim Allahu nurus samawati wal ardi mathalu nurihi ka mishkatin fiha misbah Allah subhanahu wata'ala har ila ya faɗa game da waɗannan bayan Allah ya ce Allahu nuru samawati wal ard Allah ne hasken sammai da ƙasa mathalu nurihi misalin haskensa kamishkatin tamkar alkuki ne fiha misbahun wanda a cikinsa akwai wata fitila almisbahu fi zujaja wannan fitilar kuma tana cikin wani karau az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun wannan karau din kuma kamar tauraro ne na lu'ulu'u yuqadu min shajaratin mubaraka ana kunnata daga man wata itaciya wata itaciya wata bishiya mai albarka zaitunatin ta zaitun la sharqiyatin wala gharbiya ba wacce take daga mahudin rana ba ba wacce ke daga mafadarta ba yakadu zaituha yudhi manta kamar ya kama da kansa walau tamsas hunar ko da wuta ba taba shi ba nurun ala nur haske bisa haske ya lillahu li nurihi man yasha Allah yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga haskensa fa hadha nurul fitrati ala nuril wahyi to wannan shine hasken fitra akan hasken wahayi wato anan ubangiji subhanahu ta'ala yana bayanin irin hasken da wasu mutane suka Allah ya halicce shi da su hadisi ya tabbata cikin musnad imam ahmad da jami'u tirmidhi hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha khalaqa khalqahu fi zulmatin fa alqa alaihim an-nur faman ihtada ila hadha an-nur faman أصاب من هذا النور اهتدى ومن ضل ومن أخطأه ضل الله سبحانه وتعالى يا هل تشي هل تسا أتشكي وندوه النبي يتشي الله يا هل تشي هل تسا فرقون هل تشي هل تشي تأتشكي ونده خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم النور سيسقو مسهسكي سيجيفو مسهسكي فمن أصاب من هذا النور اهتدى wa man asaba min hadha an-nur ihtada ila al-haq wanda duk ya samu wani abu daga wannan haske to sai ya shiri zuwa ga gaskiya wato dandanan sai ya karbi gaskiya yayin da ta zo masa saboda ta same shi da wani haske tare da shi wa man akhta'ahu dalla wanda kuma ya kuskure ma wannan hasken to wannan sai ya bace domin hasken zai zo ya same shi cikin duhu sannan kuma a makance baya ganin komai saboda haka wannan hasken ba zai fitar da shi daga duhunsa ba to shine yake cewa shi yasa nake cewa jaffal qalamu ala ilmillah alkalami ya bushe bisa ilimin ubangiji subhanahu wata'ala wato ubangiji subhanahu wata'ala ya riga ya san waɗanda za su shiryu da waɗanda za su bace inna rabbaka huwa alamu biman dalla an sabilihi wa huwa alamu bil muhtadin Allah ya san waye zai shiryu waye zai bace tun lokacin da aka yi halittar don haka shi wanda yake mumini yakan kasance da nurul fitra tare da shi hasken asalin haske da ubangiji subhanahu wata'ala ya halitta ubangiji ya sifanta kansa shi kansa da haske haske sifarsa ce sannan samar da haske kuma aikinsa ne saboda haka annur yakan zo a matsayin sifa daga cikin sifofin Allah subhanahu wataala sifa ce zatiya sifa ce ta zatinsa kamar abin nan Allahu nurus samawati wal ard sifa ce ta zatinsa shi haske ne kamar yadda Allah ce wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha ƙasa ta yi haske da hasken ubangijinta shi yasa zo a cikin hadisin Abu Dharr wanda Imam Muslim ya fitar da shi lokacin da Abu Dharr ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallama hal ra'aita rabbak shin kaga ubangijinka sai annabi ya ce da shi nurun anna ara haske ne ta ina zan ganshi ta yaya zan ganshi a wata ruwaya a cikin sai muslim ya ce hal ra'aita rabbak kala ra'aitu nuran na ga haske ma'ana haske ya gani wannan hasken ya zama shamaki tsakaninsa da ganin zatin ubangiji saboda hasken sifa ce ta sifofin ubangiji akwai hadisi na abu musa al-ash'ari wanda yana cikin sahihain annabi sallallahu alaihi wa sallama a ciki annabi sallallahu alaihi wa sallama yake magana akan sifar ubangiji subhanahu ta'ala da ƙayyumiyarsa. ce inna allaha la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam yakhfid al wa yarfa'uhu يرفع عمل الليل قبل النهار وعمل النهار يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه حجابه النور لو كشفه لأحرق, لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه النبي صلى الله عليه وسلم يكتشف إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام الله بايا بتشي kuma bai dace ma a ce Allah ya bacci ba la ta'khudhuhu sinatun wala nawm ce yakhfidu al wa yarfa'u yana ƙasa da ma'aunin adalci yana kuma ɗaga shi a koyaushe ubangiji subhanahu wata'ala cikin wato saukar da adalci yake a cikin bayansa wani a yi sama da shi wani a yi ƙasa da shi gwargwadon kowa abin da ya aikata shine yarfa'ul qist yakhfidul qist wa yarfa'u shine ce hijabuhu an-nur yurfa'u ilayhi 'amalu al-layl nahar ana daga aikin dare ga Allah subhanahu wataala kafin na rana a daga na rana kafin na dare sai ce hijabuhu nur hijabinsa haske ne shamakinsa haske tsakaninsa da halittarsa law kashafahu da Allah zai yaye hijabin haske din nan lantaha la ahraqa subuhat wajhi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi da hasken fuskar ubangiji subhanahu wataala ta kona duk inda ganin ubangiji ya kai na halittarsa akwai inda ubangiji ganinsa ba zai kai ba babu shi ma'ana da komai ya kone to kaga hijabu hunnur shi yasa yace ra'aita rabbak yace ra'aitu nuran ma'ana hala bainahu wa baina ru'yati zati rabbih shine wannan hasken hasken ya shiga sha shamaki tsakaninsa shi yasa ya ce law to saboda haka ubangiji subhanahu wataala haske ne shi a karan kansa sannan kuma shi ne yake haskaka duniya duk abin da ubangiji subhanahu wataala ya samar a duniya na haske aikinsa ne samar da rana da wata da taurari waɗanda ya sanya haske tare da su sannan kuma shi yake shiryar da bayansa ya sanya haske na imani a cikin zuciyarsu saboda haka shi ne mai haskaka sammai da ƙasa da abin da yake cikinsu an ta nuru samawati wal ardi wa man fihinna kai ne hasken sammai da ƙasa kamar yadda annabi yake faɗa a cikin addu'arsa ta qiyamul layli yadda ya zo hadisin abdullahi dan abbas اللهم أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن وأنت رب السماوات والأرض ومن فيهن وأنت نور السماوات والأرض ومن فيهن Allah kai kake tsaye da zatinka da sama kula da sama da ƙasa da abin da yake cikinsu kai ne ubangijin sammai da ƙasa da abin da yake cikinsu hakanan kai ne hasken sammai da ƙasa da abin da yake cikinsu saboda haka ubangiji wata ala shi yake haskaka sammai da haskensa da hasken zatinsa shi ya samar da hasken da ake amfani da shi shi ya samar da hasken rana da hasken wata da hasken taurari da hasken wuta da muke gani duk ubangiji shi ya samar da shi saboda haka annur min sifati wa min fili annur sifa ce ta ubangiji shi yasa ake sa zuwa gare shi to asharqatil ardu bi nuri rabbiha wannan idafatu sifa ne ila mawsufiha sifa ce aka jingira ta game ita hasken ubangijinsa sannan kuma shi ne haskakawa ma kuma aikinsa ne to shi yasa wasu malamai suka kuskurantar da waɗanda suke korewa wato sifar annur daga cikin sufofin Allah annur yana daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala yana daga cikin sunayensa haske mai haske sauraka ubangiji subhanahu wataala yana da haske sai shi yasa ya sanya littafin sa mai haske ne anzalna ilaykum nuran mubina ala sifanta alqur'ani da cewa haske ne qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'a Allah ya sifanta alqur'ani da cewa an-nur ne haske ne sauraka wahayinsa haske ne كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا هكذا أبنجي سبحانه وتعالى يسنى النبي صلى الله عليه وسلم شيما يسنى مسا حسكي تككي annabi ya zanto ya fi kowa haskaka saboda babu wani silin gashi a tare da shi haske ne a ƙarƙashinsa addu'ar da yake Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa fi wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa ja'al nuran wa ja'alni nuran annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'ar Allah subhanahu wataala ya sanya komai nashi haske sanya zuciyarsa mai haske sanya jinsa mai haske ganinsa mai haske fatar jikinsa mai haske gashin jikinsa mai haske wafi sha'ari nuran wafi bashari nuran waja'alli nuran waja'alni nuran ce ka sa min haske ka sa ni ma haske ne saboda haka Allah subhanahu wataala ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam cikakken haske da babu wanda yake da kamarsa saboda kowace kowane silin gashi a jikin sa haske ne sannan ya bawa bayin sa mu'minai su ma haske Allah subhanahu wata'ala ce ayyuhal ladina amanu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم ذنوبا ويغفر لكم والله غفور رحيم ubangiji subhanahu wata'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ku ji ittaqullaha ku kiyaye dokokin Allah wa aminu bi rasulihi ku yi imani da manzansa yu'tikum kiflayn min rahmatihi zai ba ku rahamar ribi biyu wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi zai kuma sa muku haske wanda za ku rika tafiya da shi saboda duk mumini yana tare da haske na imani duk mumini yana tare da hasken imani wanda ubangiji subhanahu wataala shi ke bashi wannan hasken aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nas kama mathalu fi dhulumati laysa bi kharijin minha Allah ce yanzu wanda yake maitan matacce wato kafiri matacce zai zanto kamar wanda yake wato fa'ahyanahu muka raya shi muka kuma sanya masa wani haske da yake tafiya da shi cikin mutane kamar masaluhu fi zuluma zai zama daidai da wanda ke cikin dufai ba za su zama ɗaya ba saboda haka su ma muminai ubangiji subhanahu ta'ala ya sanya musu hasken su kowa gwargwadon yadda ya samu hasken wahayi gwargwadon yadda ya rike hasken wahayi ya yi aiki da shi gwargwadon yadda zai samu haskensa shi yasa ubay ibn ka'ab yake cewa al muminu, madkhaluhu nurun wa makhrajuhu nurun wa qawluhu nurun wa amaluhu nurun mumini mashigarsa haske ne sa haske ne aikinsa haske ne sa haske ce saboda ka inda zai yi aiki zai yi magana bi muqtada imani da irin abin da imaninsa ya koya masa to abin da zai furta haske ne hakanan ayyukan da za a gani tare da shi duk haske ne saboda ka komai nashi haske ne gwargwadon yadda ya riƙe hasken wahayi gwargwadon yadda zai haskaka to haka nan a ranar gobe kiyama kowa gwargwadon yadda yake da haskensa na nan na ayyukansa da maganganunsa da shigi da ficinsa da ya aiki da hasken wahayi gwargwadon yadda zai tashi da haskensa kuma ranar gobe kiyama yau matar al-mu'mini na walmu'minati ya sa'a nuruhun bai na aidihim wa bi aimanihim ranar da za ka ga muminai maza da mata haskensu yana tafiya gabansu da bayansu yau la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'ahu nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir Allah ce ranar da Allah ba zai tozarta annabinsa sallallahu alaihi wasallam da wanda suka yi imani tare da shi ba nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim haskensu yana tafiya a gabansu da bayansu to wannan hasken kowa gwargwadon hasken da ya samu ne nan daga hasken wahayi abin da ake karanta masa na alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam gwargwadon irin aikin da ya yi gwargwadon yadda yake samarwa kansa haske shi yasa za a tashi gobe kiyama wani haskensa kashamsi kamar rana wani haskensa kalqamari kamar wata wani haskensa kan nujum kamar taurari wani haskensa ka siraj kamar fitila ta ma fitilar ai iri-iri ce eh akwai dal mai kamar wannan akwai kuma wata fitila tana nan da ita da babu eh. <laughs> wani zai tashi hasken safari gashi nan kal kamar kamar nikakken garin filawa eh. wani kuma zai tashi haskensa akan wato abin nan babban dan yatsan kafarsa ya kunna wani lokaci ya mutu wani lokaci ya kunna ya mutu ya kunna ya mutu kaga zai ta tuntube zai ta fada cikin ramuka da bala'i amma da yana dan wani haske dai ko ya yake to gwargwadon irin yadda ka tanada hasken anan hasken shine wannan hasken wahayi da Allah ya ce alqur'ani ya sa shi wahayi ne to gwargwadon da ka samu wannan hasken ya haskaka zuciyarka to gwargwadon za ka tashi kuma da hasken ka ranar gobe kiyama saboda haka wanda suka ƙi Allah suka ƙi dokar Allah za su tashi ba abin nan yau mai kullu munafiqun wal munafiqati zaruna naktabis min nurikum wal qila arji'u wara'akum faltabisu nura munafikai maza da mata a ranar za su rika cewa muminai ku kyale mu dan dosani wani abu na hasken ku saboda ana tari. domin a ranar gobe kiyama sanda Allah subhanahu wataala zai sa a yi tawari kowa ya bi abin da yake bautawa zai zama a cikin wannan al'umman munafukai za su za su wanzu a cikin ta su za zanto cikin wannan al'ummar amma kuma da an tashi za su tashi cikin duhu ne dudu zaruna naktabis min nurikum ku bar mu da dan na hasken ku an sanda suka ba su qilar juhu wara'akum faltabisu nura ku koma baya ku koma duniya nan ake neman hasken sauraka ashe anan zaka dosa na hasken in ka bari har mutuwa ta zo maka baka samu wannan haske ba to kai wa kanka to saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala a nan wannan aya yake cewa Allahu nuru samawati wal ard Allah shine hasken sammai da ƙasa ya sifantu da haske zatinsa haske ne sannan aikinsa ma haske ne ya haskaka sama da ƙasa ya haskaka zuciyar mumini shi ce mathalu nurihi misalin haskensa wannan zamirin yana komawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala misalin hasken Allah a zuciyar mumini hasken Allah a zuciyar mumini sauraka wannan misalin da ubangiji subhanahu wata'ala yake bayarwa nan misalin hasken da ya sa a cikin zuciyar mumini ne sai ya ce kamishkatin fiha misbah kamar alkuki ne wanda a cikinsa akwai fitila wato yan taga da ake yi wadda ba ta ɓullewa ba ta fita ɗan kwararo ne ake yin shi jikin bango wanda a ciki ake sa ake aje fitila a da duk gidaje manya-manya za ka gan shi a aje fitila a ci balbal ko menene ko kendir dai a nan za a aje shi to za ka gan shi baya a rufe yake ba a buɗe yake ba sau haka hasken ba zai rika fita ba hasken zai tattara waje ɗaya to haka misalin hasken ubangiji yake a cikin zuciyar a cikin kirjin bawa almishkat din nan kamar kirjin mumini kenan wannan alkukin kamar kirjinsa kenan fiha misbah misbahu din shine hasken imani shine hasken imani da yake cikin zuciyar bawa almisbahu fi zujaja wannan fitilar kuma tana cikin karau karau an san kwalba ce mai haske wacce kana ganin abin da yake cikinta ga ta da kauri da tauri sannan kuma ba ta ɓoye abin da yake cikinta komai ga shi nan fili karau kana ganinsa to wanda zujaja din, wannan karau din ita ce zuciyar gubi. mishka ɗin alkukin shine ƙirjinsa ita kuma wannan karau din shine zuciyarsa zuciyar mumini zuciya ce wata sifantu da rikka ba ta da kauri amma kuma tana da ƙarfi saboda haka za ka ga ya sifantu da rahama da tausayi da jin kai saboda zuciyarsa tana da rikka ba mai kauri ba ce ba ka kausa ba ce bi ma rahmatin min Allah linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك saboda wata rahama ta musamman daga ubangijin ka yasa kake tausasa musu da ka zama fazzan wato mai kaushin hali galizal kalbi mai kaura zuciya da rahama ba ta shigar ta tausayi ba ta baya ratsa ta imani baya lamfan domin haulika duk da sun gudu sun barka saboda ka zuciyar mumini zuciya ce raqiqa ba galiza ba shi yasa aka aka sifanta ta da ƙarau da zujaja sannan abubuwa suna bayyana a cikinta yadda suke alhaƙa'iƙ ta tajalla fiha abin ala soriha haka al'ilimi ba za ta baka abubuwan da ba su ne ba ba za ta yi maka ƙarya ba gilashin da yake mai haske ne wanda babu wani datti ko wani gurɓacewa tare da shi duk abin da yake ciki zai nuna maka shi haƙiƙanin sai da yake saboda ka zuciyar mumini ba za ta yi masa ƙarya ba abin da yake cikinta na gaskiya zai bayyana haka take sannan kuma salba ce ƙarfa ce yadda ka san ƙarau za ka kan shi yana da tauri to wannan rikata ka rashin kaurin nata ba yana nufin rauni ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya haɗa musu sifofin rahama da kuma sifofin gilza da shidda A ashiddau alal kuffar ce Ruhama bainahum suna da shidda Ya yi wa يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة saboda haka in a wajen tsayawa ne su kare haƙƙinsu su su kare su. ba ba ba ƴan laɓo-laɓo ba ne a suna da ƙarfi suna da ƙarfi amma kuma a tsakaninsu kuma akwai wannan tausayin to shi yasa sai aka sifanta zuciyar mumini da cewa aka sifanta ta da zujaja karau to sai na Allah subhanahu wataala ce ka annaha az ka annaha kawkabun durriyun ana ana nuna maka karau din haske ne da shi kamar tauraro tauraron mai haske kamar lu'ulu'u idan ka san hasken lu'ulu'u to haka tauraron yake da haske sanayuqadu min shajaratin mubaraka ana kulla ana kunna wannan fitila wannan almisbah din ana kunna shi wato sinadarin da ake amfani da shi wajen kunna shi makamashin shi bishiya ce mai albarka ta zaitun man bishiya ce mai albarka ta zaitun san bishiyar zaitun bishiya ce mai albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsuwa da ita wacce ne wasu zaitun kullum za ka karanta za ka ji irin albarkatun da suke cikinta to sinadarin da yake kunna wannan fitila sinadari ne mai kyau tatacce mai albarka kamar yadda shi ma zuciyar mumini sinadarin da yake samar da hasken da yake cikinta shine sinadarin wahayi shine wahayi shine wahayi nan shajaratun mubaraka shi kuma shajaratul wahayi itaciyar wahayi ita ce take ba da sinadarin hasken da yake cikin zuciyar nan ta mumini kamar yadda ita wannan fitila take samun haskenta take samun sinadarin da yake haskaka wannan take ba da wannan hasken daga man wannan bishiya mai albarka Allah ya sifanta bishiyar da cewa la sharqiyatin wala gharbiya bishiya ce la sharqiya ba wadda take a mahudar rana ba ba kuma wadda take a mafaɗar rana ba ma'ana tana gurin da za ta samu rana saffa-saffa daidai madaidaiciya ba za ta yi mata kaɗan ba ba za ta yi mata wayawa ba hasken ranar da za ta samu daidai wanda ake bukata ne ba za ta rasa hasken rana ba wanda zai za ta mutu ta rasa samun abin da ya kamata ta samu na sinadarin hasken rana haka nan kuma zai mata yawa ba to haka shi ma wahayi yake dauke da abin da yake tsaka-tsaki abinda wahayi yake zuwa da shi tsaka ne babu wuce iyaka gona da iri babu kuma sakaci yayyawa ba kamar yadda yake a yahudanci ko a nasaranci yahudanci jafa'in ya yawa rashin kyautawar ta yawa su kuma waɗannan sakaci da addini da wasa da addini ya yawa sai zanto shi ko musulunci tsakiya yi a tsaka-tsaki yake wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata sai zama a tsaki yake to kamar yadda wannan sinadarin wannan bishiya yake take a tsakiya la sharqiyatin wala gharbiya to haka nan wahayin da yake samarwa da mumini sinadarin haskensa shi ma tsaka-tsaki yake zuwa da abubuwa baya zuwa da abubuwan da yake da guluwi a wuce iyaka baya kuma zuwa da abubuwan da yake da tafrit wato sakaci da rashin ɗaukan abu da muhimmanci saboda ka kaga tamsilin wato sinadarin wannan da yake ba abin nan wannan fitila da yake ba ta haske kwatanta shi da sinadarin da yake ba mumini haske ya zama ya yi daidai da wadaida ya kadu zaituha zai hasken wannan wato wato eh, man wannan eh, bishiya kamar ya kama da kansa walau lam tamsa sunar ko da ko ta taba shi ba wato shi kansa shi kansa man garai garai yake ko ba a ma kunna ba za ka gan shi garai yake a tace ki to ballantana kuma ya zama yana yana haske to haka ne shi ma mumini da fitrarsa asalin halittar da Allah ya masa hasken da yake cikin zuciyarsa haske ne wanda yake garai-garai ko da wahayi bai zo ba to wannan hasken shi kadai ya isa ya nuna masa gaskiya to ballantana kuma wahayin ya zo to haka ne shi ma wannan mun ballantana kuma an sa masa wutar haskensa zai ƙara bayyana shi ne da zai tuha walau lam tamsa suna ce nurun ala nur nurun ala nur ita wannan ita wannan fitila ga ta dai da haske fitila ce mai haske sannan ga ta a cikin wani karau mai haske shi ma karau din gashi ka annaha kaukabun durriyun saboda haka kaga haske ne a cikin haske haske akan haske to haka nan zuciyar mumini take da hasken nurul fitra da nurul idrak tana da hasken da yake na asalin halittar da ubangiji ya yi mata sannan kuma ga hasken fahimtar wahayi yayin da wahayi ya zo aka karanta masa sai ga ya fahimta sai ga kuma hasken nashi ya karu to wannan karanta ayar ne da daukan tashbihi ne wanda mufassal ba tashbihin tashbihul murakkab waɗanda suke karanta balaga su sa akwai tashbihul murakkab tashbihin hala da hala mu ce zuciyar mumini zuciya ce da take tattare da haske hasken da ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya mata na fitra da na fahimta da kuma hasken wahayi da ya zo tattare da ita kamar yadda wannan fitila take da haske kuma aka sa a guri wanda yake mai tattara haske sanda aka kawo mata aka sa a cikin karo mai haske sannan ga kuma mai mai haske da yake kara mata haske kaga wannan tashbihin hala ne bi hala tashbihil murakkab to duka malamai sun kalli wato sun kalli wannan kwatance da ubangiji ya yi ta fuskokin nan guda biyu ko dai su kalle shi ta fuskokin kowane abu a ciki ka ce kaza kamar mishkat ka ce ana nufin girjin mumini eh, zujaja ana nufin zuciyarsa hmm, al-misbah kuma ana nufin hasken imaninsa ko kuma ka kalle shi kawai a dunkule Allah subhanahu wataala ya sifanta hasken da yake kirjin zuciyar mumini da wannan hasken da ya ambata a cikin wannan ayar shine tasbih abin wanda in ka kalle shi haka to babu ka da wata wahala amma dai duk malamai sun yi kowanne daga ciki sun yi bayanin sa. saboda ka ubangiji subhanahu wataala ya sanya wannan haske a cikin zuciyar bawa kuma wannan haske idan ya zanto tare da bawa to ba zai kasa fahimtar abin da aka saukar masa na na wahayi ba shine liman kana lahu qalbun to in ya zanto wannan shirin baya da shi bai samu wannan hasken ba ko kuma wani abu ya bici hasken wasu shubuhat wasu abubuwa da ya taso na al'ada da waye duk sun sa zuciyar ta yi duhu to amma idan alƙasama ya tsaya ya kasa kunne ya rika sauraro yau da gobe yau da gobe sai ga sun yaye masa wannan duhu kaga wannan wata hala ce daban kuma shi kuma au alqasam adin wani ne shi kuma wanda ba shi da waccan qalbun hayyun da baya da zuciyar tarayayya amma kuma alqasama ya karkada kunnansa to shine ana ibnu qayyim yake cewa da ya kawo waccan aya ce wa hadha halu sahibi alqalbi alhayy alwa'i wannan ayar tana bayanin wato halin wanda yake da zuciya wata take da rai kuma mai kiyaye abubuwa qala ibn alqayyim ibn alqayyim din eh, zai ce qala ibn alqayyim ya faɗa kansa ibn qayyim saboda suna cikin salon salon rubutun su su faɗa su faɗi ko alkunya su qala abu abdullah qala abu abu ali eh, ibn hazm sauransu sukan yi wannan وقد ذكرنا ما تضمنت هذه الآية من الأسرار والعبر في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ce mun faɗi irin abin da yake cikin wannan aya na sirrika da izina daban-daban da suke cikin wannan aya a cikin littafinmu mai suna ijtima'ul jiyushil islamiyya ala ghazwatil mu'addilatil wal jahmiyya yana da wannan littafi littafi ne bugagge a cikin shafi na shida zuwa sha biyu ibn qayyim yi wannan magana a turo karatun wabilus sayyid alwabilus sayyid in aka koma karatun alwabilus sayyid mun yi wannan bayani a can ma yayi wasu bayanai sabanin da yadda watakila za a ji kare-kare a can wanda ba mu so ana haka nan yayi irin wannan bayani a cikin littafin sa ilamul muwaqqi'in mujalladin farko shafi 205 zuwa 209 haka nan a cikin littafin sa sawaiqul mursala shi ma mujalladi na uku shafi 851 ya yi bayani akan wannan ayar to shi ne ya ce fasahibul kalbi ya ji ma'ubai na kalbihi wa bai na ma'anil ƙura'an wanda yake da zuciya rayayyar zuciya to yakan haɗa tsakanin zuciyarsa na mai rai da kuma ma'anonin da suke cikin alƙura'ani fa yajiduha ka annaha haƙar kutibat fihi sai kamar anonin nan da suka zo na alkur'ani kamar a zuciyar aka rubuta su fa huwa yaqra'uha an zahri qalbin haka zai rika karanta su da kai ba tare da ya buƙaci ma wani ya zo ya masa bitar su ba saboda daman can zuciyarsa tana kudirce ta kudirce haka illa iyaka dai ba zai iya bayanin su dalla dalla ba amma a ransa yana jin haka shi yasa wanda ya su take nan da zarar aka zo aka ce yawwa ni fa na san wannan abin da ake ta kaza kaza ba gaskiya bane amma ko ba zai iya bayani ba ya dai sani a dunkule abin nan ba gaskiya bane ko ko abu kaza din gaskiya ne amma kuma ba zai samu bayani ba tunda bayanin ba zai yi ba sai ta hanyar wahayi musamman abin da ya shafi gaibu hankali kadai baya iya riskarsa akwai abin da hankali yake iya riskarsa akwai kuma abin da hankali ba zai riske shi ba dole sai da wahayi shi yasa hankali yakan iya gane wasu abubuwa masu kyau wasu abubuwa kuma ba zai iya gane kyansu ba ko rashin kyansu sai ta hanyar wahayi ko babu wahayi hankali zai gane cewa zalunci bai da kyau ko ba a aiko kowane irin annabi hankalin da Allah ya ba mutum saboda shi a karan kansa ba zai so a yi masa ba ashe kaga ba da kyau saboda ka zai fahimci wannan zai fahimci ƙarya ba ta da kyau zai fahimci cin amana ba ta da kyau ƙeta ba ta da kyau duk zai fahimci wannan sauraka wannan shari'a takan zo ta tabbatar da waɗannan abubuwa ta ƙara kuma bayani a kansu na wasu abubuwa wanda watakila mutum ba zai hararo ba watakila akwai wani abubuwa wata ƙarya ce mutum ba zai gane ƙarya ce ba akwai kuma wata ƙarya ce amma tana da maslaha tana da kyau a yi ta amma zai gane ba to duk wannan wahayi ne zai zo duke ta yi wannan bayanin filla filla amma a dunkule ɗan adam zai riski wannan wa minan nasi man la yakunu tammal istidadi wa iyal qalbi to akwai mutane kuma wanda shi baya da cikakken shiri baya da cikakken shiri baya da zuciyar da take mai kiyayewa wacce take fahimtar abubuwa da zarar an gaya mata su kamilal hayati baya da cikakken rayuwa baya da rayuwa wacce take cikakkiya yi maganar zuciya mai rai da zuciya matacciya duk mutumin da yake ba imani a zuciyarsa bai san Allah ba wanda matacce ne ko da kuwa a zahiri ana ganin sa rayi to wanda yake ba shi da wannan fa yahtaju ila shahidin yumayyizu lahu bainal haqqi wal batil to wanda yana buƙatar a samu wani da zai bada shaida wato wanda zai masa bayani ya bambance masa tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin tsaba da tsakuwa dole sai ya samu wanda zai masa wannan bayanin yana buƙatar shahid yana da buƙatar al-mukhbir wanda zai ba shi labari zanto wanda zai ba shi labarin din nan ya sifantu da gaskiya a gurinsa ya yarda da gaskiyarsa da amanarsa da iliminsa saboda ka in ya zo yana masa bayani to zai gaskata shi ولم تبلغ حياة قلبه ونوره وزكاء فطرته مبلغ صاحب القلب الحي الوائي to wannan rayuwar zuciyarsa da hasken zuciyarsa da tsarkin fitirarsa halittarsa ba ta kai irin ta mai rayayyar zuciya mai kiyayewa ba zuciyarsa ba ta kai wata wancan ba a waɗannan abubuwa a rayuwarta da haskenta da tsarkinta fatsariƙu husuli hidayatihi to shi wannan hanyar da zai samu shirya an yi farriga sam'ahu lil kalam shine kakkaɓe kunnansa ya tsaya ya nutsu tsab ya saurari magana da ake gaya masa wa kalbahu li ta'ammulihi ya kakkaba zuciyarsa ita kuma ya tsaya ya nazari mai zurfi akan abin da ake gaya masa wa tafakkuri fihi yayi tunani akan abin da yake ji wa ta'aqquli ma'anahu yayi ƙwari ya fahimci ma'anar abin da ake gaya masa fa ya'lamu hina idhin annahu alhaq to daga lokacin sai ya gane gaskiya ne saboda ka duk wanda zuciyar tashi ma ta karkaci ya shiga dirkaniya inda zai kakkaba kunnensa ya saurara ya ba da hankalinsa to zai zai gane amma ko da yana da zuciyar ma mai iya fahimta in ya zanto bai saurara ba zai gane ba kamar mutum ne da yana da yana da gani tar ba makaho bane yana gani amma ga wani abu ana nuna masa sai juyawa abin baya kaga ba zai gan shi ba ko da ko yana gani tar wancan shi da mu makaho ne baya gani kwata kwata kaga shi wannan ko ina ka juya shi ba zai gani ba shi ko wannan yana da ida amma sai juyawa abin baya ana gashi can a bayan ka shi kuma ya da juyo kalle shi to kaga idan zama zai <laughs> ba zai amfane shi ba shi ne aka ce duk kwakwalwarka in ka bar wahayi kwakwalwarka ba ta taimake ka ba inda za ka bar kana ji kai tunaninka ya ishe ka amma ka bar wahayi to tunaninka wannan wahayin ba zai wannan abin ba zai amfanar da kai ba kamar mutumin da yake da ido ne amma ya fito cikin duhu hasken idansa ba zai amfane shi ba saboda babu hasken da zai gaya idan zai yi gani a cikinsa to haka haka kwakwalwa abin nan hasken hankali yake tare da kuma hasken wahayi shi mai hasken hankali kamar mai ido ne ya shigo cikin haske kaga zai gani tar ga hasken hankali Allah ba shi kuma ga hasken wahayi amma wanda zai bar wahayi kamar mai ido ne amma a gurin da yake dudu idan sa ba zai amfane shi komai ba To haka misalin su yake to shi wannan idan ya zanto ya kakkaba kunnensa ya saurara to wannan sauraren da zai yi zai iya jawo hankalinsa har ya kai ga abin da me yasa kafirai suka ce kada a saurari alqur'ani la tasma'u li hadha alqur'an wal fihi la'allakum taghlibun ku saurari alqur'anin nan ku yi kakaci ku yi ihu in ana karanta shi dan ku yi nasara saboda in ana saurara aka tsaya aka saurara to za a gane abin da ake yi ba daidai bane za a gane kuma gaskiyar inda take فالأول حال من رأى بعينيه ما دعي إليه وأخبر به والثاني حال من علم صدق المخبر وتيقنه صدق المخبر وتيقنه تو أنا زي منا مثال نفرقو نبيو وأنا مثال لإيكي كي يغاني تهنير fitira da Allah ya bashi ya kai ga samun fahimtarsa ta kai ga matakin ainihin yake wancan kuma da sai da bayani ne ya gane